Thank you. الله عليه الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم Allah ta'ala yana bayani ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam yana masa bayanin wata baiwa da ya yi masa ba kowa ya sami wannan ba kasantuwarsa mai kyawawan dabi'a mai kyakkyawan mu'amala mai kyakkyawan zance mai taushin zuciya wadda take cike da tausayi da rahama musamman ga makiya hatta makiya suna ganin alfanu da ne ballantana masu jin umarninka masu hannuwa barin abin da yake hana ta'ala ke faɗi rahmatin min Allah saboda wata madarar rahama ga Allah ya fara maka yi masa baiwa da ita bin lahu Allah ya sanya ta mai sauki ga mabiyanka mai jin kai ga mabiyanka mai rahama ga mabiyanka لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين a wata aya Allah ya sifanta manzansa sallallahu alaihi wa cewa hakika manzan ya zo masu da wajen Allah subhanahu wa ta'ala mai dauke da sifofin yabo na madalla duk abin da zai zan maku wahala tsanani fitina bai san ba yana jin nauyin gabatar da shi mai tsananin kwaɗayin maku alkhairi ta ta tabbata gare ku sannan mai matuƙar rahama da jin kai da mummune da inda wannan shi ne suka mantar Allah sallallahu alaihi wa sallam kai da in ka ba an ka ummu aw aw ka ga ya kuma ma'ana yana nabi yin kai ya tausaya uwa mai rahama uba mai jin kai ba za su kai tausayi da rahamin manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam da wanda ma mafi yin shi ba subhanahu wa ta'ala yake wa yau kun da ka zan tabbas mai kaushin magana mai jirgin mai don kalamu mutane baka a san wata in ka buɗe baki ka shirya maka magana za a kai maka dola wa subhanahu wa ta'ala yake ba. da haka ta kasance ana buɗe ne غليظ القلب kuma da ka san mai kaushin zuciya mai fushi wanda baya zuwa baya hangari don ka kuni wallahi da al'umman ka sun wace sun saboda rai tana son mai kanka zuciya takan ƙaunaci mai kanka kuma an ɗabi'antar da ita wajen biyayya ga nuna na annabi sallallahu alaihi ba a yi mai tausayi a shi ba kuma ba a yi mai rahama tankan da shi ba ba kuma za a samu ba a duniya sannan a yi mishi laifi babban laifi wanda ba mai iya kawo kai shi ya saka da alheri ba ma ya saka da abin da aka yi sai manzon Allah misalai a kan wannan ba su da iya na yi imani da wata za ta dauko an ta zo za ta cikin da yanka kuma da gaske take yi ta dafa ta mai kirkanci ta kullo ta nan shuka sai Allah ya ba ki iko kamar kika kama hannun da Allah ko mani da ba za ki ba ko ko in kika kama kika kwace sai ma za ki yi ma masa da in ne ba to annabi shi ya ji ya yake ko ga wani wanda ya zo zai kashe shi na sha gaya manzon Allah sallallahu alaihi akwai wanda ya taso daga makka musamman babban kafiri ne a lokacin ba shi da wata manufa sai ya zo ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne burinsa shi ne manufar da ita ke damuwarsa kuma irin annan nan ne tsarin fata ke tunani ya shigo maka don nuna isa ta domin da tsara in an magana ya ce muhammadu zai tsaya za mu layyami da muhammadu Allah ta rasu abin da ya sabon annabi rahama sallallahu alaihi suka yi dabarun suka kama shi suka mace suka kwace suka zo da shi ne wajen masallaci suka tsaye shi zam suka je suka gaya wa annabi Allah ya ba mu nasara a kanka mun kama shi mun sauƙin shi kamar birin wasa yana nan mun sauƙin shi a wajen masallaci kan dalilin su zo su gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ba sa son su yi da malam masallaci su kashe shi da su gaya masa amma duk sun yarda sun amince sun imani da su za su inda ya zo kasa wani a mazan Allah ta shi kuwa a annabi ya shi. ban ta da zuwa ba ban da zuwa an yi Sai da suka yi jarumta suka kawo suka ɗauki. sai ce musu hal a'adattum lahu ta'am wannan babban bako da aka mata a girmama shi me da me kuka ba shi ya ci tsawo me da me kuka ba shi ya ci Allah ya ce mu girmama baki sahabbai sai wannan ne wannan abin ya yi muku bambam annabi da ya suna mamaki da kan shi ya je ya taso madara da jini ya zo ya ba shi ya sha ya koshi amma yana kai bayan ya sha ya koshi ya matsa sai annabi ya yi ce ba ne ya ce a yi jini ne zama yawan ana da ya ce idan na yi zama da kashe ba ni kashe karan zai amma duk wanda ya ga yi abin da ana ta kama ta abinci kowane lokaci sai abinci kowane lokaci kuma ne ni na zo kashe kai ne sai ta uku ranar da yin ma bako shagali ya kare kenan bako na kaɗan su kwana musu ne da sai ce ko da ba za ka yi imani ba ka yarda ne alkawari da kai maganar kashe ni ka dai kuma ba za ka yaƙi musulunci da ni ko mutum ke da gida ke ko hanyar da wani annabi ya ce ku kan shi aka sani da shi ke Allah ya kai da gida lafiya dan Allah ya tunani sun haka kawai ma kin hana kishi yadda abin mai kana a ne ba kin yi karkaya ba kawai da baki rata ko ki sa mata dan kin a cikin kwano la yusmin wala yughni min ju'in ko ki nishaɗi ki ya wani da ta zama shekiya ka yaji wani abu a cikin ke ba nan da tafi a cikin shi da in ma dai a ce mai gidan nan da shi ne baya duk suna yi ganin sosai sai na zaki a tuba kawai a daina ko an shiga a yarna ya kama hanya ya yana ce za a kare shi har sai da ya je inda yake ko doki sami dama ka sami dama ba ka da matsala hmm? ka kuɗi ta kariya kuma ka dawo samun zumunta ba ni da wani da yake da wani da na can da nake da kama ni aka yi ina tsoron zafin wuta ni kuma kun san ba malalaci ba ne ba abu ba ne ban tsoron saboda haka in musulun da ina gurkunan yaki a wajen wallahi ba zai yi amma yanzu da na samu dinki ban karkashin kowa da duniya za ta san na zaɓi ne ba shi da samun an in ba duk wanda ya ji kan ba ba duk wannan na ba zai gane a cikin ne za mu iya kallon musulunci ko mu kasa musulunci a rayuwar mu a ɗabi'un mu da ɗan idan muka nuna wa mutane musulunci a aikace ba ma sai mun iya ba idan muka ɓata dukkan musulunci na hanyar ayyukan za a daga gidan gudun musulunci shi ya sa Allah ya ce ya gwamnan bayan a cikin matsayin ayoyi a jima ma'anar min Allah ya ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك صعب أن أيامي kuma wannan ilimi da annabi musamman da muke da sun laifin da aka yi maka ka yafe ka gafarta ka kau da kai kaman ba kai aka yi maka ba sai ka mallaki duniya ba ma mutum ba ai muna samun makiya ne ta hanyar yadda muke mu'amalanmu duk wanda ya zage ki ko ta zage ki suka ce baiwan Allah biya haƙuri Allah ya ji ɗan tsohonki wallahi sai kin batta da tunani kowace ce ita kuma gobe ko ta yunkurin ki sai ta tuna sai ta tuna na kina haɗa mata da wani abu na kyautatawa Lafi ki dawo kawai ki sa ta a jakanki ki zage zin ki buɗe ta sanda take so ta leko ta kai ta sha iska in kin ga dama ki zuge tana ciki kunya ba zai hana ta ta ce buɗe ni ɗan sha iska ta zama baiwarki kyautatawa ke mai da wannan duk da in ka kyautata mashi ka mallake shi jaki ne sai da sanda haka ne ko jaki sai da sanda ko me ka ba jaki ko me kai ma jaki in ya tashi ku zai yi amma in ya ji bulala ta hatsa shi sai kama hanya tsaka ta'ala ya ce fa abu anhum ka nema masu afuwa فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Alƙur'ani ya ba mu umarni gaba في cewa mu zan masu afuwa, masu yafiya, mu tsakaninmu da Ubangiji muna da laifuka, tili. Ba ma son Allah ya yaje mana, akwai ne so, da ya ce ma junanku. Wa shawiruhum fil’amma, sannan ku shawara da sahabbanka cikin duk wani al'amari mai mahimmanci. Bi shawara da sahabbai, sai hankali da hannunka. An gane Allah ka sa mun dace Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi shawara da sahabbai wannan yakan zama tafiyiban lil anfidi tafiyiban likulubidi sai ya sanya ya zukatan su ji daɗi ko ba annabi da sahabbai ba ko ke da mijinki ne shi kenan da abin da zai yi musulmi sai ke saude ku zo sai ku zauna saude ku ki ce na'am me kika gani ina son in sai mota ke in canza wannan amma ga yawan kuɗi na ba ni shawara ya za ki ji akwai daɗi ba kawai kidan ya sai da tsohuwa ya sayo sabuwa ba wannan ba a na canza ne hatta abincin gida ya kira da an zauna ya tsarin ya kamata ya tafi ni tsara mana ya ji jadawali a to ya kamata da tsarin da kika ra da rana mu ci da yamma mu kuma ya kamata ranar juma'a kaza ya kamata mu rinka ci asabar kaza da kaza lahadi kaza da kaza kaza da kaza ke ko ke kwarai ai ka ga baki na kan can ina ka cikin abu ɗaya sai abu jira sai haka ne ba ba za ki ji daɗi ba amma an waye gari sai abin da ma za ki dafa an jima ba ki sani ba sai zai da zai ce a bibin masaran nan a ƙasa aikace to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shawara da sahabbansa a dukkan wani al'amari musamman manya-manyan sahabban nan dukkan yakin badar da aka kama an na saba'in annabi ya shawara da abubakar da umar abubakar ne kake ganin za a yi da waɗannan abubakar ne ke so da gawa sai sani sai ɗan uwa a yanka masu kuɗi mai sauka su biya a sake su kuɗin za mu yi amfani da shi wajen ɗaukaka musulunci ta yi su ma gobe da musulunci ta yi samu ƙaruwa annabi ya ce na ji naka kuma kai ba da ke tafi ya har za mu tsaya muna sauraron hannu wallahi gaba ɗaya a yanyi kuma ka gawa da ɗan uwana ne a soma ban jizili in soma ta kan shi ta fi shawara biyu wanda suka yi haka kamar alli da gawayi to annabi wanne zai ji da wanne zai ji ba sassauci nan nan da sassauci da yake da Allah ya ba shi hikima duk wanda bai da hikima wallahi sai ya kashe kanshi ma bai sani sai ya ce kai Ku dai manyan mutane ne sai abubakar irin su ɗaya da annabi isa kaga sai aka kwatanta shi da wanda ya fi abubakar irin su ɗaya da annabi sun ce shi Allah ne sun ce mahaifiyarsa Allah ne ko sun ce Allah uku ne dan ɗan ne amma da Allah ya mashi magana ya ce a Allah kai ke da iko in fa arzukum fa innahu ibadu in ka yi masa azaba ka yi masa in ka ya ce masa dama kai ne yawan gafara ne ne jin kai sai ka ga abubakar irin su zai kai sai su ji kuma ne sai kai kuma halin ku sai ga ni ba alaikum ودعا تنبه أني مظلوم فانتظر Allah ya ce haka da abu ya kai iyaka annabi Nuhu ya ta addu'a yana cewa Allah ke makanni akan annabi a hakan da zamu rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyama innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yadillu illa fajiran da kai kuma ta kaga ya da kowa bai tushe kowa ba inda ke ne ke kai dai ba ka da tausayi haka ya kamata a yi daga sun baka abubuwa ko kuma ka ji wani ki ta da taushi a kuna mu wannan bai dace ba sai ke haka ba sai ya yabe sai ke to amma za mu yi aiki da inda abu bakar ce. daga baya sai Allah ya ce na kuma ne yabe salman Faru farisi lokacin da zuwatul ahzab shi ya bada shawara a haka kata mani annabi yake na yarda aka yi kuma aka yi nasara badar wani sahabi ya sun koma kafin badar rijiya ce ba na faɗi wannan ba wanda ya haka ta waye su ne badar badar ya haka ta sai ana cin da rijiyan badar an gane ko lokacin da suka zo kamar rijiyan ne a gabana abin maganar nan sai suka yada zango nan gari da ya a tsakanin su da kafirai sai wani sahabi ya ce ya musulalla wannan zaman da muka yi a nan umarni ne daga Allah ko salon gwaninta ne na yaki annabi ya ce a salon gwaninta ne na yaki sai sahabi ya ce ko zai ba mu tashi mu koma ba mu sa rijiyar a bayan domin yan rijiya na gaban mu in kana jin kishi sai ka je gaba daga nan kafirai kuma su ta halin sannan su ma za su zo su amma in muka sa rijiyar a bayanmu nesa in muna jin ciki cikin sauƙi ba haufi ba domin za mu je mu sha ruwa. Su koyin suna jin kishi ba su da rijiyar da za su sha ruwa. wanda ciki ta danne shi ta kama shi zai saukin bugewa kawai haka wani sun gani ko na da ke ka yi gaskiya shawara kana da kai sai ka tashi ka kai to wata shafiyar matar mijinka ya san abin da yake yi wallahi sai dai ya ga kawai ta aikata abin da kake yi a gida wani lokaci zai dawo ya ga da gadon da kujerun duk ta fita da ta kira wata mai kai ba ta yi tunanin ina kudin ciko ya za a yi amai da kujerun ya za a yi amai da gadon ba kawai ya dawo na fa sai da kujerun nan da gare za ka cika kaza akwai su ai wasu akwai su da hanyar yi ka gobe za ka cika kaza a siyon a waje kai ko yau shekaru da kaza to yana daga cikin rukunin zaman aure ne su kai da kujeru ana fama da masana su ce ya kawo tuwo to nan sai ka cika zan zama jana bayan mata ba yi ɗan gaba ɗaya ga ɗaya sai ki zauna ki shawara ko kuɗin ki ne sai samu wani kuɗi wanda ya gabata? saboda hankali irin na mace ka samu dubu ɗari biyar duk sai ka yi wanjan kayan ɗakin da kujerun da gadon da katifan ma duka sai ta kwashe dubu ɗari biyar ɗin nan da ce a yi masa wasu a ci da hankali ba a hana kiki canji ba amma ki na hankali ta kwashe da dubu ɗari biyar ita a ya kamata ki san ki jari ko ya za ki canza ta yadda za ki juya tambaci ma in wannan bai maki ba Allah ya albarkaci kasuwancin ki sai ki sake ma wasu da ki san kin sake ba to a rinka shawara rinka shawara ko ya turo mata kaya yana so ka tinka ta sa ka kai ma makociya ta ce canza min da kala da ba kuma mafi yawa sai ka ga naka ya ji maliki ya ji daraja shi wannan ba daidai ba ne ka shawar ku bil'am fa idza azanta fa tawakkal ala Allah idan kuka yanke shawara to ku dogara ga Allah inna Allah yuhibbu al Allah yana son masu dogara da shi ci gaba إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا جماعة المسلمين يذكركم الله الله سبحانه وتعالى ينأتي idan Allah ta'ala ya taimake ku ya ba ku nasara ala galiba da Allah ba wanda ya ce Allah na cewa yana kai shi ke nan wallahi an yi an duk wanda take tana jin ki to za ki ga tana ta ci baya tana ta haka kajin ciki na ta hauka mata saboda tana faɗa da wanda Allah yake ya hazurukum idan Allah ya kira taimakonsa a kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaman da ladhi yakrukum min ba'di ku gaya mun wanda zai ba ku tallafi bayan kun ji ku yarda da Allah ku yi imani da Allah ku yi da dokokin Allah kar ku ma Allah sai ki ga abin da ba ki taɓa zato ba kin samu ya same idan kika askasta kika ji wani abu ba wannan ba to kuma ga abin da ya same ki ba mai daɗi ba ke kika sai na kai wa Allah ya kalyata wa kalimatu Ba Allah kawai masu imani suke dogara, kar su dogara ga wani gashi. Na'am. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يغل Qur'ani yake bai dace ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Aiki tun sha a nan ake nufi. Dukiyar duka nima ba a haza ba ka ɗauki wani abu ba a sani ba. An taɓa zuwa yaki sai suka ce annabi ya ɗauki ka za a Allah ce a sai ya annabi ya kafa tare kuma da annabi yana da damar ya kafa domin a karantar da al'umma da annabi zai rayu sallallahu alaihi wa sallam ma kana lin nabiyyi an kuma ba daidai ba ne ga manzo a ce yana hajjinki shi ke hana al'umma yin hajjinki wa mai yadda ne duk wanda ya bayan ya ce ya ɗibi kayan amanan da aka ba shi sau ya ta kama muku a sau da ke nake yi da rigar gana wata ta mai da kayan rijan ka da in dai ya kawo ta ba an kuɗi na rijewa za ka za'a ka sa yi masu rijima da mutane. Shi ya zama ni gari mai sai da ya tsira ya je ya ba wani ba dubu ɗari daga baya ya dawo ya ce ba guda biyar ya kare duba ba ce ba biyar a ita jima. sai ya nan ta ci gaggawa sai ya nan ta ci ne gaggawa an gane ko ba a gane ba a wani lokaci har ya fata kan yi a kiri-kiri wata ma saboda gwaninta ba za ta tsaya a kudin ba a ta kayan abinci dan shi ta fanga tana da dan zai kai masa wata ta auna tiya ɗaya ta ce a za ta abin da ya samu gobe ta auna mutu ta ce a ba ta in ta aure siya ta ta sayar wata hatta ɗan ƙaramin alhakin nan magi bai siya sai ta duba ta riƙa ta zaɓin makociya ta ce hajjaran ba ne abin da ya faru. ai ba a ciniki jiya irin wannan abin da ya samu akan bada saboda ba ta da asara Allah ya ce wa mai yadda duk wanda ya kafi ya ci bi ma balla yawan kiyama wanda kiyama zai ɗauko dafan abin da ya yi ya zo a yi masa hisabi aure amana ce mata ku rike amana maza ku rike amana mata ku rike amana ba haɗinki ba yaudara gaskiya da gaskiya in an ba ki ki ce Allah ya fi san magabata Allah ya saka ya tsara hankali in ba a ba ki ba ki hakuri mai ba ki biya mai ba ki yau gwado da zai ba ki ta dame ka ne ɗabi'a ce ta rayuwa wani lokaci sai rowa ya san ce ko mai miki ba ni ka za ke ki hakuri ke mai hankali ma ne ke kira ke na shi ma wancan ba ba yi da hankali ba ne don kawai ta ce na zaɓi ne ɗabi'a ce ta ɗan adam ba ni kaza ba za a baki ba sai dai kenan kullum ba ni ba ni ba ni ba duk muna bai yawwa tun da ya ce har sai su ce a wai hakuri to nawa kake bani ban san ina ka ganyen wata bani ba Allah ya kama maka arziki kuma abubuwa na alkhairi da ake mana Allah ya ba gidan aljanna haka ake so ki yi ki ga me zai yi in kin mashi haka shi da karfi kin ne ni dubu ɗaya ne zai ba ki uku wuturi ya ce in mashi wuturi ya ji lada amma kin ce kai ku duk arzikin nan da Allah ya maka dubu ɗaya su gagara. Yau, sai ga kina da tona fito ne da shi daga nan kuma sai dan kwalo mace abin da baki tsammani ba na baka ka gani gaskiya da yawan mu mata ba mu da siyasan zaman gida da yawan mu mu da siyasan zaman gidan miji koyo ake yi musamman ki koya siyasan zaman gidan miji yawwa kullum sai a ta ce da shi ana jefawa ana cafewa in ko ba iya siyasar zaman gidan miji ba sai an ɗauke shi a kolin yau da ke sai a buhu kashewa akwai bambanci tsakanin ta haske ko da jewowa ta haske ne kamfe ta ake saboda haka saboda sun zama 'yan lele yadda kika san ɗan lele haka zai rika shin lafi yana kamfewa saboda kin iya siyasan gidan miji Allah ya sa kuna ganewa domin sun ce muke kullum a ga zaman lafiya babu so mu ta gani a hanya ko ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi muni da mafi girman ta'inci ka ta'inci mutum a ƙasa fili ne idan ka haɗi mutum jama'a guda ko kamu guda kun ga dai kamar kafa guda ka ƙara a filin wani annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wallahi ka ci ko mutan abada wannan kafa guda za a bi ta har ƙasa ta bakwai za a ci ko a doha maka gobe kiyama tun daga saman duniyan nan har ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku na hudu za a ɗauko shi za a yanke shi ka ga ƙafa guda a ce har ƙasa ta bakwai to gari guda ne Allah ta ɗaya san zurfin ƙasa ta ɗaya ta haɗe-haɗen da ake yi kin ji an kama ƙasa ta ɗaya ko min zurfin haƙi mu kiyaye ha'in Allah ka kare mu kamar yablon ma yau يأتي بما قل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون daga nan kuma za a ba kowace mai sakamakon abin da ta aikata ba za a cutar da ita ba za a zalunce ta wanda ta aikata alhairi ta ci gajiya wanda ta yi shari ita ma za ta ci gajiya yasa ma'aikata wannan ayar akwai hadari domin wani ya shiga dukiyar hukuma sai ya ta dumurruka sai ka ce gadon mai gidan ne hajiya kuma ana ta washe baki ɗan uwa da abokan arziki suna hajiyan Allah hajiyan Allah ana ta cin haram to albashi ne nufin yake da ni da amma kullum zai cikin wani dubu ɗari ko hamsin ina ya samu shi kuma ba kasuwanci yake ba ki ji maganan nan ba kuma gona yake zuwa ba ki ji maganan nan aikin da yake yi amma kullum akalla ya yi zaman dubu hamsin albashi kuma ya yake dubu ɗari ba a kwana talatin ko ki so ko kar ki so suna koma bakin ku a fasalin haram da ke da mai gidan sai eh, kuna walƙiya kuna kalli maiko yaro sun zama naman alade sai wuta Allah ya kare hmm. na'am أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون تعالى yake aka manita ba a ruwanla shi wanda ya biya yardan Allah ya nemi yardan Allah ya hukunci da abin da Allah ya ce ya samu kyakkyawan sakamako daga Allah duniya ya zauna lafiya lahira ya samu gidan aljanna kamar ba a kisa haɗin minan ba? zai daidai da wanda ya ki biyayya ga Allah ya wasi da shari'an Allah ya dawo da fushin Allah ya ga rayuwa cikin kunci ya koma cikin azaban Allah da ya kiyama za su yi daidai wama awahu jahannama wannan ya zama ko masa jahannama wa bi isal masir sir da jahannama ta zama ni na yi imani ko ta duniya aka ce an haɗa ta ne gibi aka je mutum yaro yaro balantana wata kiyama wanda za ta rinka na duniya casa'in da ta kun dama jakin din Ba bayi suna da matsayi da matakan daraja daban-daban a wajen Allah duk yadda na kuma ta sai ta fi ni kuma sai na tuna ba ta yi da rufi wata ko ba haka ba ne ya ko a duniya ma ai haka mutu yanzu wata a nan da ana sai da mutane ba haka za ke ciniki ka sanya ni tas don ma wala kanki sai dai ka ɗauki wa a kai min kuɗi ta tura kudin kawai ba san ma an tura ba a kudin ka ko ba haka ne a wajen nan hajiyar Allah ce ko ba haka bane ga sunan duk ina kallon su jiri alhazan Allah ni kuma kila in ɗanɗan ɗan mawata duk da inda nake ɗin nan kila kun fahimce ni to haka tashin alkiyama yadda muke yau ba ɗaya ba duk inda za mu miƙe sai ki ga wata ta wata tsawo wata ta ɗan ji wata kiba wata ta ji wata da an kazan shi daɗi yana nunawa ko kusa shi ne kai da an dubi jikin wannan gaya ce kai wannan ai tana shan daɗi da an dubi jikin wannan sai a ce da dama dama da an dubi jikin wannan sai a ce ta wannan sai a hankali tana cin kwakwa haka ne ko ba haka ba ne to ko a lahira gunda majati matakin mu ba ɗaya ba ne daɗin da za mu ji ba ɗaya ba ne kamar yadda a duniya ma ba ɗaya ba ne wata kawai saboda jin daɗi har sai daga wani sabon gashi ke so mata yana kyalli daɗi yayi daɗi ta canza fata ta yau kada ko ka ga bayan nan kamar bayan kada ko na ka gangare? to in a duniya ne wannan kuma ba shi ne yake nuna fifiko wajen Allah ba inna akramakum indallahi atqakum ba ruwan Allah da kuɗi na ko kuɗi ko jin daɗi na ko jin daɗin ki abinda Allah yake auna mu da shi imani da aiki na gari Allah ta Allah ta haɗa mu waɗannan abubuwa kun gama jatin inda Allah wallahu basirun bima ya'mal kuma Allah yana ganin duk abin da jama'a ke aikatawa sun ji ba tafi gwamnati ne yanzu a ce ina ganin duk abin da jama'an da ke nan suke aikatawa a cikin sha mamaki a cikin sha mamaki amma muna fata in Allah ya so dukkanmu nan masu aikata alkhairi ne da izinin Allah ba mugu ba muguwa da yaddan Allah ba jahiri ba jahira da yaddan Allah ba fasiki ba fasika فيرجن الله تجمعوني لي تنوبنا تجمعوني لي صالحا الله كهذا ما أجدر في الجوش لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allahu akbar ruyukan wannan aya aya ce ta daji ta ni'ima ta jin kai ta mahama shi ya sa na zaɓi mu kwana a cikin ta ale ale mu shekara cin muna more ta ba duk sai mu tashi a na gaban na Allah ka tsawai ta rayuwar mu cikin imani da aiki ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin wallahi Allah ya yi mu'mini babbar baiwa ke kansa ya ce yi mana babbar baiwa subhanahu wa ta'ala yi mana babban kyauta ya ba mu babban falala kan me ba aka bi mu hasu da min amsa a lokacin da ya haiko masa da manzo ɗaya daga cikin yalla. malama wallahi zama da mutumin kirki ba ta ba ta amar rahama ba ba ta amar halala ba ce ba kankanin arziki ba ne kun ga da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka samu daraja fiye da kowa ba za a yi kamar su ba hatta kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khairukum qarni duk duniya wanda suka fi kowa bayan annabawa sahabbaina da muka zauna da su. Da ba su rayu da annabi ba za su sami wani ya sa duk inda kika zan mai kirki baiwar Allah ki nane masa ki manne masa kake zauna da lalatacciya ko lalatacce zai ja miki ko ta ja miki fitina Allah ya Allah ya amma mutumi ya kirki ko mutumin kirki sai dai a ƙara tsadda darajar ki a dalilin zama da ita ko zama da shi ku rika wannan Gashi Allah yana cewa mun muku baiwa, mun ba ku falala, mun ba ku rahama, mun dube ku da jin kanmu lokacin da muka aiko muku da manzo daga cikin yayyan manzo, yayyan halitta, wanda ba a yi kamar shi ba, waye kai, waye kamar ka. wa ya san falala itaka wa ya san matuƙar mabanka inda Allah ya yabe ka duka wanda ya ki sama yi ba in yadda nake kaunin mutum ina cewa ba ki san ɗan amina sai yanzu ba na kaunin wallahi da gaske nake yi yanzu ko fata nake Allah ya yi maki buɗi Allah ya yi maki rahama Allah ya baki kuɗi na halal Allah ya baki lafiya Allah ya buɗa miki duk abin da kike so na alkhairi ki samu ina cewa ka ni fa bana son annabi Muhammadu sai ce ya ka ta ki a waje na nan ya ka ta ki saboda ba ki da amfani kwata kwata me za a yi da ke ba ki san manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam Allah ka ba mu iko mu so kamar yadda ya cancanta mu so shi kan annabi yana daga ciki ka tsaye da sunnarsa ka bi umarninsa ka nisanci abin da aka hana kada ka saba ma duk wani abin da ya ce kuma kar ka aikata abin da ya hana ka ji masoya mu gaskiya sura na sabbin da kukan ji ba hausa yin kan kanta kalma ba wai matar da kake so ko kara ta zuciya ta ce tsallaka aurenta girman kenan sai mai da abin ba ba zai tsallaka ba zai tsallaka ba zai zai girman kin cika ba a wallahi ta Allah ta zai ta hanyar wani tsallaka ta sha na magana sai tsallaka bakin aurenta ya tsallaka ba mace kenan ta ja layi ta ce ba zan tsallaka ba dan yin mu cigaba da rayuwa balantana ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ja layi ya ce akwai da tilka ba. kamar yadda an da hududullah ta na lana narka ya kuma ki tsallaka ai sai mu tsallake shi mu zaki can a fagen zamai me za mu yi da shi. wanda ba ya san Allah ba mu sai shi ke ba za mu ce Ba mu ce Ko kowaye min amfusihim yatlu alaihim ayati ita ma hakan da Allah ya mana ya ko manzo yana karanta mana ayoyin sa na alƙur'ani kun ga wannan qur'ani wallahi ba ta hama hama Allah ya yi mana ba. kawai matsalar mu za mu tsayawa mu bi mu kamanta mu fahimta mu yi aiki da shi da ba mu tunci kanmu cikin bala'i an gama mana komai mu musulmi dan gata ne dan ne yanzu ko bayanin da muka yi yau da duk za mu yi aiki da shi wallahi da mun ji daɗi iyakan jin daɗi kuma muna mutuwa a ne mana ƙofofin gidajen aljanna a ce haskatu ta ina kike so su shiga ka san za ta ce za ta ko saboda tsabar ƙauna ki yake a kai miki kala ɗaya a tambocin za a zo da dokin tsaye ne yakin za a zo da dokin tsaye ne ta kalman dokin tsaye a ce zazzabi yadda kike a ba a miki zaɓi sai dai ke ki zaɓi wanda hankalin ki ya kwanta maude kina ji ai garin daɗi na nesa amma yana kusa da ji Allah wa yu'allimuhum al-kitab afwan wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su me da ba a yi na siyasa ta musulunci babu alfahari ake da sada alfahari ake da zina akwai wani nau'in aure kai ku gode ma Allah da Allah ya yi su musulmi akwai wani nau'in aure a zamanin yajiya mace duk za ce ta bin samari ta ta bin maza ce ta bin maza wata kai ta ji ashirin kuma duk duniya ta san suna mu'amala wai za ta yi aure ne in za ta yi aure haka za ta yi duk wanda ta gani ta bi ta bi wancan ta bi wancan ta bi wancan ta bi wancan ta bi wancan to ta wannan da yake ka bijina ba to idan ke ciki haka za ta yi ta rukuni da kayanta duk mutum ishirin din nan ba wanda zai ce sami. sai dai ce mata sami in sun zo mu'amala ciki ya girma ko ta ji ya hakuri domin da ta haihu ku tsaya ku ji inda da ta kafirci wallahi mu gode Allah ran da ta haihu nan da ta haihu sai a yi taro duk mazan nan za su zo su zauna ita kuma za ta zo da ran to akwai hanya biyu da na ɗaya ko ita ta riko ɗan tana duban rikokin mazan ɗaya bayan ɗaya ta san duk suna mu'amala su ma sun sani wanda ya fi kwanciya mata zuciya sai ta ce na wannan da shi ke nan zama sai su kakkaɗe riga su tashi sun kwaki banza haka suke yi shi kuma sai a daura masa aure su tafi da kan hanya ta biyu akwai waɗanda suke ce makayya shi kuma yakan gane wanda ya haifi ɗan ne sai zai ya duba kafafuwansu ya duba kafan kowane gida sai a duba kafan yaron duk hukuncin da ya yanke ya ce na wannan ne ko na wannan ne shi ke nan nashi zai ɗauki na kai shi kuma a ɗaura aure jama'a ku yi wannan kai gode na Allah da ya ba mu yanci kun san lokacin jahiliya ko idan miji yana idan idan ba adadin aure a lokaci ba adadin irin ka lokacin da ya da mata ɗari ko hamsin inna rigidi kenan cikin hannu wasu kankali za su ko ba haka ba ne yayi iya da mata ɗari kuma in dai ciki dole na shi ne inda kana da miji ba ku ga lokacin da musulmi suka soma musulunta ba san da musulunci ya zo in mutum ya zo da mata goma sai annabi ya ce ba kuwa ko nawa ya zo da shi sai a ce ba ke kuɗi da nan sai da gwamnati ya zo mu fadi da nan zai ne zaɓa dole ya rabu da sauran to yanzu mata suna kisa da rashi sun rika ce goma a zuba mu yin a zuba su daidai a zuba su daidai sai sun daga ƙa'yan ki guda bakwai ɗan autan ta yi kake yi ke ɗaya biyar sannan ta gane hikimar musulunci ko ba haka bane akwai wani alhajin Allah kuma yalla kai a ji an dan wani gari an ce na zariya ba ne alantana ku yi na wani Matar matarsa tsaya sai shi da cikin su sai ɗan mata aka ta haifai ta haifar masa ɗan mata uku raɓa-raɓa ɗan autar ta isa tara kai manyan an sallah sa'an shi yana zuwa masallaci an sallan asuba sai gangara gaban liman sai ce liman kuna dai kyaman ku kuna cin mu liman ya sa yalla kai kamar yaya in ba ƴaƴan mu ba ku aure ba mu kai laifin da muke yi muku ba kana da ɗaya ne suna nan su bakwai to matan ka nawa yake guda ɗaya ne ke ta juna da ta tsara da an kwashi ke da ta tsara da an kwashi yake ko yake ba haihuwa ya koma gida gaban shi na bayi da zai tuntari hajiya ai ta san da yadda muke wani lokaci sukan zan ne kasan gaba amma bai kafa mu tana gida Iye? Eh? Haka ne ko? Na goge, Bai na gaba ake ganin zurfin ruwa. Me taba muna gida? Ya kasa gida talatin ne yau. Ke ko? to ƙwarai ko ni shin mani kabe sai ku gani shiru yau malam lafiya adama ta ce bari ne kun ko kun ko haka nan ne ƙarfin hali yake hajiya na zo ka da bakon abu to wallahi liman ya ce in ba aure na yi ba ƴaƴan nan sai dai ne ta jiƙa su muna sha ke wani irin magana ke wallahi haka ya gaya mu hajiya ta duniya a dama duk ta kosa ta kai ta tashi miji ta ce ya a ikon Allah ya aure a bikin ya mana kana kaina baƙi da abokai da abokan arziki da suka zo suna ganin wurin kawansu waɗannan ba an hanyar gidan kai nan ke aka kama hudu aka fashi to an zo bikin uku aka kwashe hudu hajiya ta ce ashe da muna tunun kanmu ne da ni sai kika hana dama sai kika hana dama to kin gani Allah ya ce ki ce a <laughs> wa yu'allimuhum al-kitaba yana karantar da su Qur'ani wal hikima da hadisai wa in kanu min qabl bayan da kafin saukarwa da aiko shi lafi dalalin mubin suna cikin wani irin muguwar fata bayyanan ne gaba ɗaya rayuwar ta dabbanci ne yadda za ki gane rayuwar ta dabbanci ne da fa mace ba ta gado ko baban ya mallaki duniya cikin mata sai dai a gaje da kika san ana gadon riga hatta mutum in ma ya shi ya mutu ba na ce maku mutum ya kamata iya saran shi ba ɗan shi in ya dubi cikin matan baban shi wanda bai baki sai zai ba idan shi a kanta ya gada eh ta auri ta ta auri ba ko ta auri ba ba ta auri ba kuma yadda za ta yi ya gaji baban shi hmm? ato ko dai ne ga kuma mun ji ya auha ba ai ya auri uwan shi ai ya auri kishiyar mamai shi shi ma wani dan wanda ba mamai shi ba zai ya gaji maman shi shi Allah ji ya faɗa mu da wannan bala'i wani lokaci kuma in ya gadan sai san auren ta sai ya hana ta aure sai dai in wani na son auren da ya fanshe ta ya abiya shi ta zama kayan kasuwa ta ko don Allah ya haɗa mu da wannan wallahi ni a duniyar musulunci ma duk matar da bai ga Allah ba musulunci ta yi yawa da ba a ɗaukar mukomi a jahiliya ya sa kuka ga habbin ne mu ake yi an haifi damar da an sake haihuwar damar da kai kaji mutum ya dubi matar da ya ce don ku ubanki ne kika sake haihuwar da ta zan magani duk suna ana taɓa ba ku labarin baban hamsa ko matar ki ba 'ya'ya biyu mata ta haifa ya yayye masa kafiri ta ce sake kuma ta sake haihuwar damar tun da aka ce ta yi nakuda ta sau ba ya mace ko ya leƙa ya ga ta sauka lafiya balantana ya zama aka sai dai ta ji shi a ɗakin ɗayan har ya ta zo ma wayo bai san ma me aka haifa ba saboda fushi don me ta haifi ya mace an gane ko da yake matar hajjita ce ta san abin da take yi ba ce ci da shi ba ba ce saba da shi ba sai ta kame shi ta ci gaba da renon kanta da ɗanka ta na za ta wuce zai wuce wani sai dai zalla ga zafi zai wuce sai yana tana ma yan na rawa da waka sai na irin hankalin da suke so bana kun yi ya bana babu sadi menene shimbuɗa gari bisa a guri ha ko irin abin nan da kuke cika masa kinki cika masa kinki cika masa kinki ana masa hawa ana cika masa kinki wai ke kukkuɗe nan da lambatakin ma da ake wankan ta cika shi jam kai albarka ko? Sai, shi kenan sai ji tana irin waɗannan wace-wacen da larabci ma li abi hamza da la ya akina ya balle fi baiti ya bi ya lina da sanin Allah ne jikal garina wallahi ma zalika fi akina إنما لحدث الأمر لغيرهما نبت ما ذرقوه فينا أما إذا واقع تجي هنا وانتظر da shi. da wanda ya samu baban hankali tun da muka sauka bai je komi ba hmm, baban hamza yana fushi ba mahaifi a ya maza ba da baban hamza ya gane mahaifi a ya maza ko mata ba a hannun yanka ba ba mu da bambanci da gona da manomi Abin da aka zo aka shuka shi za a girba kaga ta so ka bin shi magana waye manomi to ya shuka shinkafa ya ce yana so ya girga masara ko ya shuka gero ya ce yana so ya girgi dawa ke baban hanka ka iya noma ka rinka shuka 'ya'ya maza ba mata ba sai ya da ya ji waƙan tana ta maimaitawa tana ta maimaitawa sai ya bushe da dariya ya daga labule ya fada daki ya nuna mai ta tajikan mace ke tajika wanda ta iya kan gidan miji ta san kan gidan miji saboda haka ke dan abu kankani da an zata sai ki kunga ta kuma da Allah wannan malakuncin ba zan ɗauka ba wannan haka haka ba ki da siyasa ba ki da siyasa ko da ya ba ki haushi kin ji haushin a ɗiye faɗi maganganu masu daɗi masu kyau daga bayan ta nuna abin da ya mace ba su ji daɗi ba amma a lokacin da kuke raha sai ki faɗi shi ma cikin ba'a a lokacin da za mu gaya maka kan yi mana cikin wani iri shi ma kina yi kina kisa Sun ke gani kina yi kina kisa ba wai ki faɗi kina ɗaura kisa ba a'a kina yi kina kisa a yan san kisa ko ba san kissa ba ne ko la ilaha illallah kamar yana magana da da duwatsu wai ba hausa ya ce munafunci dodo ni za a yi munafunci ko ku faɗi ko ta ku faɗi na san da wa nake magana hmm, in kuma bibi ne iyayenku ne a gabana saboda haka kini bibin ni za a yi kini bibi suna tafin hannu na ne a yanzu wata tana cewa faɗa abin da kaga dama tun da kai ke magana haka wata za ta ce sai da ka sani zuwa Allah ta sa min gaya abin ma a tashi da kan sana'a ko yawwa saboda ba za a dawo ba sai gaji Allah ya sa duka muna cikin manan da za mu dawo wannan ayar insha Allah ta'ala ita ke ƙarfin abin da za mu karanta a wannan shekara kuma a wannan wata mai girma. Dama mun ce mu zaɓi mu kwana abin da Allah ya ce ya yi mana baiwa, ya aiko mana da rango, mu yi ale-ale, mu da kawo, ka mu kwanta ma mu yi rasha-rasha cikin mene baiwan Allah. An wata goma sha ɗaya. a na sha biyu Allah ka ba mu ikon dawowa Allah ya sa fuskokin nan duka mu sake haɗuwa wannan takardar an zo da kunshi an bani bari in ji mai kake tana cewa assalamu alaikum Allah ya saka malam gidan aljanna da kai ko ke ne a da mu duka masu karatun da ku Allah ya mana sakamako da gidan aljanna ah, a ne aha dama ya ta ce da shi da tawagar shi amin malam dan Allah ina son ka tsani a cikin addu'a ina bin bashi ne kuma bayan sallah zan kawo da yarinya na Allah ya ci Allah ya kuce ya kuwace min Allah ya kuwace min abin da ke cikin sauki amin ya haji malam dan girman Allah ne a yafe mana a sha ruwa lafiya na gode to Allah ka yafe mana Allah ka sa mu sha ruwa lafiya ko kuma ta yi tsohon da ruwa yau ma gidi kan a kai almajiri ba zai sallah haka nan ba da jirgima ta hana cewa Allah ya saka miki da alheri ni ma Allah ya saka miki da alheri kuma zan saka eh dan Allah zan saka in dai ba na musu ba ne kun kamar yadda wata mata ce ta yi koyi da wata mata ne duk da yake dukan mu ba mu kai su ba ta zauna ta bibin manzan Allah ta haka me za ta yi ta ji daɗi ta haka me za ta yi ta gida daɗi to Allah ya fara ta gamin kan sai da ke ka kaso mashi rigan da kowa ya gani sai ya sha'awa ta zai ka kama shi ta ce mana Allah ka sa wani annabi ya amsa ya duba ya ji daɗi ya yi munna ya yi addu'a ya je gida ya saba na jikin shi ya sa wani ya fito kowa ya kyasa sai wani sahabi ya ce in Allah ka ba ni rigar annabi ba a taɓa tambayar shi ko an san shi wani abu ya hana ko menene akwai suka yi sahabin nan kallon faɗi ka mutu saboda sun ji haushi annabi ya yi shi ya shiga gida ya faɗi ya ninke ya sa da ya zo ya ce Baba in na sa kai ma haka za mu yi? Ai ko an yi haka na neman albarka ne, mutum da gudun shi? An gane ai, sai suka shiga zargin shi ba ta kyauta ba ba ta kyauta ba, su ce sai mu yi shi ya na tabbata annabi bai da fitaran da yake so kamar nan ba ku gana rashi ya sa ta zance ya bani wata biyu ka ce ce dogon an ne yanzu wannan yadda kika san raina haka zan je mu kula da ita in yi wasiya in na mutu da shi ta za a yi ya kawai abinda annabi ke so kuma ya sa ya shafi jikin shi to da shi za a yi ya saba. sai suka gane ta karatu tsarin san annabi sallallahu alaihi sahabbai sun tsere maka ya Allah muna roƙon ka da abin da muka yi cikin makarnin Allah ka an mana Allah ka ba mu sakamakon ka Allah ya sa sakamakon mu san gidan da kai kan uwa mu da wani Allah rayuwa ba ta da kasa kowa ke nufi wallahi ya tafi magana ne da yake gaya da duk Allah da nemi yardan Allah a komai kuma duk abin da za mu yi mu don Allah ba ganin ido ba mu yi don Allah idan muka rinka wannan Allah ba zai kada ko da Allah ba zai taɓa wadata ba. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba mu tsaro na mutuncin tsaro na mu tsaro na imanin wanda shi ya fito. Na biyu, mu roƙi Allah baki, dukiyar ɗan adam ta kan haɗa. ku kiyaye wannan mutum da yawa wanda za ka gan shi mutumin kirki mai kiryan kiryan sai da ruwa da bebe shi wata rana ko ba a yi ai ta mamakin yaya wanda ce wannan aikin ko yawa ne ya aikata kaza shi dan ya turge shi ko ya turge shi a nan ba ka da magani sai ka nemi taimakon Allah zuciyar ɗan adam yakan buga ba inna nafsa la'ammaratin bisuri haka ya ce. shi yadda imanin yake ita da ayi Allah ya kara miki imani wallahi ba wanda ya fi ƙarfin ya zuci kanshi a yanayin da bai zafi taimakon Allah kawai ke kare to ku yi addu'a Allah ya ba mu sabaki kada Allah ya sa zuciyar mu ta buga mu aikata ba daidai ba aikata ba daidai din nan ba na dole ta duk wani abin da ya saba mu ubangiji an samu sabon zuwa ne ma sha Allah ba zai sa ki na dan dole kai tsani din yake addu'a hmm. Allah ta'ala ya raya ta rayuwar musulunci Allah ya sa ka haddace Qur'ani Allah ya sa kai ma ka rinka zama tana da tafsiri wanda yake da ciki a nan na san da su da yawa Allah ya sauke su lafiya ba su ku ta zuwa da ku a baya eh, na a yanzu haka to sun ji cikin masu zuwan nan ma cikin azumin nan da kuma tunan cikin mujahidai kenan cikin bai hana su ba Su ya sa nake cewa da Allah ku daina shagwaba ku yi suna zuwa sun haye ya Allah ka sa musu albarka gaba daya da su da abin da suka haifa malam muawiya Allah ya masa albarka duk mai tsako ya Allah ya masa albarka mai ciki Allah ya sa shi sauka lafiya cikin sauki kuma Allah ya kawo nagari Allah ya sa su zama kwamata a ayyuri Allah ya albarka a kaje ba tana kusa jeho maka zanyi a ni makan jefa ne don haka nake cewa mai ta addu'a Allah ya tabbatar da imani na san sun na faɗa haka kun gane sa'annan don Allah a saurara soyin zaune kusan mai zafi mai zana da kuɗi wane sunanka nafisa mai gajen zinari jiya karatun da muka a albarkawa yau ma za mu ce tarihi da baki su babban mace ce ga hankali ga tunani ga hangen nesa wallahi ba kowace mace take ta kama da baki su ba kalli su Allah ya mata albarka Allah ya ba ki ilimi da amfani Allah ya tsara miki imani ya kuma tsare shi idan an isa aure Allah ya ba ku miji na gari kwanciyar hankalin ya mace miji na kwarai wayo Allah to mu dawo cikin zagagen a kuma don Allah ta zama jakadun alkhairi bai yi daidai ba a ce kin kwashe wata ɗaya cir A hada littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ki je ɗabi'unki da halayenki a ce ku Ramadana makaranta ce jami'a ce yanzu za a yaye ku. Ba a ga tasirin ilimin da Allah ya ba ki a rayuwa wannan shi ne cin riba na zuwa makaranta idan ki halayenki ayyukan ki kowa ya yaba idan kin haka kin ci nasara kuma ana fatan kina cikin wanda za a yanta ba mai shiga jahannama insha Allah Kina son in jawo hankali akwai fitinar da ta dame mu a yan tsakanin mu shi ne bin maza da bin mata wallahi muna samun matsalolin mutane a wannan da yawa ko da an jiya wani ya kira ni a kan wannan mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah a ce namiji ya ga ɗan uwan shi namiji yana haɗe miyau yana lashe baki yana tantewa Ta ga rai a ce mace daga ɗan uwarta mace tana haɗe yau, tana lashe baki mayya saboda Allah wannan ya yi in an shekara dubu namiji na bin namiji za su haihu to balangana mace na bin mace ai kuma namiji ma inda da gara shi gidan kashi yake shiga ke ina za ki shiga da yake abin bala'i ne abin musiba abin ya zama fitina billahi alladhi la ilaha illa huwa bi makan mu fada dan kullum ana gaya min abin ya zama ruwan dare ya gane ko ina to Allah kuma yana fushi da masu wannan sana'a da masu wannan aikin da masu wannan shegantakan da fasikanci ya Allah muna roƙon kada ka samu a wannan yayi masu yi Allah ka shirye sannan iyaye ina jawo hankali da kula da gajen abin ya yi zo da yawa kula da gajen wanda yake magana da ni jiya cikin dare ya ce wallahi malam kuma an kana ba a ce an bata mana yawa. ko da muka yi magana ɗan tsokin muka faɗaɗar su bincike su sai aka ga yara kiri matasa. Kwamfan kuma sun faɗi irin mutanen da suke yi da su kuma akwai manya a unguwa akwai matasa. abin ya zama bala'i majiganta na yi samari na yi kawai sai a ja yaro kafin yaro ba hankali ga kwaɗayi a ɗan samu kifi a ɗan samu shi gishiri da magi ana ba shi ana shafa shi yana ci minamina har sai an ɓata shi da rinka bibiyar ƴaƴan da san yanayin da suke ba sai ta ɓaci ba kuma kake yadda ki saki ɗanki sakaka ya fita yawo da abokai ya yi ni ba ki gan shi ba yawa ana ba shi kifi da gishiri shi kenan ba wani kuɗi ake kashewa ba ga yara ɗan kwalama kawai za a ba su to ni kuma ya zai san yi ne wanda zai san abincin gidansu ya fi daɗi ya je a san yana a san mun a makwabta tabi'a ce ga cewa ba yau ba hankali idan Allah mu kula da mu. kuma mata ku ji tsoron Allah da kan mata da na wani da sauran hawan fita mu ji tsoron Allah da ma ku ne suke yin a cikin akwai wani waje ne ko ne a cikin to kuma naku a cikin in gida mutum dubu ne haka za ta zo da jaka tsawa ta zo a shiga ɗaki a sakaya kai ai bala mu da bije su akwai ƙarfi ana can ana lasan gaba ta karya ta zaniya na mutunci jaka ta ji kiwayo ko sun saba ganin jaka ta sa hannu ke tana lasan gaban jaka sai ke har gobe kike yi ina mutumi wani wani ne ne irin wannan abin wallahi faɗi shi ma ba daɗi amma dole mu faɗi inda ya yaɗu saboda ka a zo a yi ma wata tsakiyar da ba ruwa amma wata tsakiyar da ba ruwa Allah ka tare mu Allah ta tsare mana imani muna godiya ga Allah na san da an riga an masa bayanin sallan idi na ji tun daga nesa malam abubakar yana yi Allah ya saka mu kawai abin da zan kama ban sani ba ko ya faɗi ko bai faɗi ba mu ji tsoron Allah wajen bikin sallah alaman ta yi azumi an yanta ka barin jahannama ana ji a ga ko da tana wani abin da bai dace ba daga azumin nan ka canza amma wasu sukan mai da bikin sallah ranar yanki a kaji Allah Wani ita ke gaskiyar magana ba niqabi ba wata hijabi ma take yarwa ta sa gun jingale makani dankali musamman ranar hawan daushe ta sa riga kamar ƙarƙana fitar din nan ya kama ta mazaunin nan sun bunsuro kuma tana tafe tana kaɗa shi an da nono gani ko an yi tuko da tsumma ko ai wani rigar nonon kamar dutse za ka je shi wata ma har mazaunin soso take sawa saboda bala'i kun san yanzu yahudancin yanzu akwai mazaunan soso akwai ma cinyoyi na soso an yi shek ɗin in kika yi shine za ki wani lankwacewa ko wannan da da cinyoyin nan su ba su balan yanda kina tafiya suna hawa mata ne, menene kuke nema a rayuwa eh ne muke nema ko ka gama mace na da mazaunai ba abin da ke ciki sai tashi sha sha sha ruwa uku kenan da fataha ko a mashi mata kabi Allah ya shirye mu dan Allah kaku Yan Allah a bikin sallah dan Allah saba ma Allah a bikin sallah ku zama muminai a kowane lokaci ba a hana nishaɗi ba ba a hana farin ciki ba ba a hana kaza kaza ba amma ka a saba ma Allah yanzu wani abu kuka fito da shi wai matar aure da mijinta sai sallah a bikin sallah su zo falo shi ya zauna a na doguwa ko ita kuma an sa dj ta zo tana ta tana kada mashi ƙirji tana kada mashi mazaunai tana rungumar shi tana shaƙan ƙanshin shi ta dama ta shaƙa ta hagu ta tsotsi bakin kuma ana farar sannan a haskin duniya na gani wai ga wayayyun mata da miji na haɗila to ko ko sallah suke yi ta ɗauke shi ne suna tahawihi abin da ya rage kawai yanzu wanda ba a kwastin shi lokacin da yake ganin ta take ganin shi su ɗauka su yi kwastin shi ya rage in ba shi ya rage ba ku gaya mun abin da ba a kwastin tsakanin mata da miji ku gaya mun duk wani tsallan da suke yi suna rungunan juna ana fasu ana turawa a social media duk wani girgiza da take mashi ana turawa a social media duniya na gani ke kaiwa na ya mata kai wancan ta ne wani yan kwanet ma ka ji mutum na kallo yana kai amma ya zaka wani zai a wani wani zai shi kalle ne ke kenan shi kuma wani in yana duba ce kai amma wannan ta aure ki to ne ya gani. masu da aliki kenan ana kwanin wani kuma ya duba a ce ta amma ya mai mace na ma ni na same ta duka ana yi duka ana yi wata ta duba ta ce ha in na san inda wannan yake wallahi sai na lallaba ko da ka ba ta da shi ko ni ma shiga to ana yi fasikanci ne yin haka kada ki shiga cikin masu yi ko da mijinki ya ce mu yi ki ce na yarda dai in maka duk abin da kake so ni da kai domin Allah bai nufi iyaka ba in ya ce ki fito da guntun wando eh wandan ciki ki zo ki ki girgiza a gaban shi ba laifi ba amma ke da shi mata ne da miki mata ce da miki in gidanku ko kadai ne in haka yake so shi ke gurge shi. da kin da zai dawo ke ciki wannan shigan ki zauna ki haɗe kina kada sawu ɗan yatsun nan na fit fit fit fit fit zai shi ne nan. sai a kula don Allah mu kiyaye Allah ka tare mu a bari in takaita yau juma'a ni ina da matsaloli na tuli ga masallaci kuma jiya gabda zan ina hanyar matar tilu gidan tv na binani na kaduna sai ɗan tilu menene yawa suka ce za su yi to kun ga za ku sake ta nemi mata kafin ta a shi matsala ne da su na sai dai mu roƙi Allah ya ba mu matsala Allah mun gode za ka fata ka tashi kuma ka tashi gamo eh ai ma hajiya billahi da akwai wanda ba su da sukuni amma a hanyar banza ba dare ba hana to kai kana fatan Allah ya sa hanyar Allah kake ji idan ka yi ni ka kwana sai ne kuma za ka tashi dimimin a'a yarinya ya aka yi to ga wata yarinya ta kawo sadaka da kanta da kanta wata zuciyar 'yan mata ce ga ta a gabana ta ce a yi mata addu'a a yi iyayenta addu'a wane sunanki sayan eh, sumayya sumayya Allah ya maki albarka Allah ya ba ki Qur'ani in kin zo aure Allah ya zaban miki miji nagari ki suna nan to Allah ya tsare miki iyaye Allah ya sa da ke da su da su duka yan aljanna ne yaya ne muke daɗi ko kuna ce na kama ne kuna so na a maki dariya a cikin auren tsoho to ya isa na ce muku ina son a tashi da ba'a da farin ciki yawa kowa ya je ta munna nake so yau da izinin Allah muna godiya ga Allah shiri da ya ba mu yanayi ya ba mu lokaci ya ba mu lafiya kuma ya ba mu daman gudanar da wannan samaki cikin kwana 29 afwan da takwas Ga abin da muka yi muna roƙon Allah ya mai da shi hujjan mu ba hujja a kan mu ba yi hakuri na san ɗari a karatu wani lokaci wata sai ta ji kamar ita nake yi da ita dukiya ke dan ya nemi ya gaya mata malamin nan ya tsare kullum ya zo sai ya yi tsabani wallahi sun zaman tuwa na musulmi babu wata a nan wanda na san wani aibinta wanda in yana kamati nake ta wallahi babu sun ji na hannu Allah dai kawai ɗabi'an dama kamar su jaman ne da ayyuka. shi ma mai karatun wani lokaci yana jan ayan sai ji an mashi bulala ta samo shi to dama tabi'an alƙur'ani ne Allah ya ce ma fa hasuna fil kitabi min shay ba abin da muka bari a cikin kitabi dan haka dole kai ma sai an kai ka dan haka mu dauka dukan mu muna son mu haɗu ne mu haɗa ƙarfi ai mata addu'a to Allah ya mata albarka da ke da iyayenku Allah ya sa ku shiga aljanna wane sunanki a a a babban mutum Aisha sai eh, amaryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa Allah ya sa ki hatta Qur'ani ko Allah ta'ala ya kaddara maki miji nagari Eh, iyayen suna nan da duka Allah ya sa mu cika da imani a maza to ina ɗauki don haka muna fatan ga abin da muka faɗi muka ji ya shafe mu za mu ja muna godiya ga Allah ba abin da za mu yi gare shi kai godiya ya ba mu lafiya ya ba mu dama kuma ba halin da muka yi fashi kuma ba halin da na zo ina zazzabi ko na koma ina masassana kaga duka wannan na daga cikin ni'iman Allah muna godiya kuma muna ambata ni'imar sababan alfahari ba na'am nan layi a mutu da ari a a a a dukanku da sauran ma ko ka a sa a sa kowa da kowa Allah ya yi muku albarka Allah ya tsara imanin ina muku addu'a wanda ba ke aure ba Allah ya ba ki miji na gari kuma Allah ya ba da zuriya tsaye ba Allah ya kware mana imani har mutuwa in mun mutu dukan mu Allah ya haɗa mu a firdausi to haɗa sannan muna godiya da kwamitin masallaci an gane? To, ga wasu yara sun sake to, tsaya kan tafi, Allah ya ba ku maza na gari. Allah ya ba mamanku lafiya Allah ya raba ku da jikina ke ma haka ka yau fa jima'a ne da wani aboki a masha Allah to Allah ya maka albarka wannan ɗari biyun namu ne gona ta ne to Allah ya ma albarka Allah ya ba ka mata ta gari Allah sa ka haɗe ka Qur'ani yaron ta aliyu a masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya sa ya haddace Qur'ani Allah sa wata rana zai zauna irin haka yana wa'azi eh. ah, sai yi hakuri ya ba juma'a ya sai inda ruwa ya ƙare. tana to ga wata ta kawo kuɗi ita ma yi mata addu'a da ƙanninta da mamanta ni ma zan haɗa har da baban kika Allah ya muku albarka Allah ya tsara imani Allah ya sa aljanna makoma malam kwashe. Ma? ya rika A sannan muna matuƙan godiya da kwamitin matsalacin nan wanda sun yi da'abin da za su iya domin abubuwa su tafi daidai Allah ya saka da aljanna. Malamai wanda suke gabatarwa kafin inzo da waɗanda suke kasancewa ta da in in nazo jama wanda in na tafi suke tawainiya duka Allah ya saka da aljanna akwai masu ɗauka fi watsa a social media jakadun alkhairi kenan Allah ya ba su gidan aljanna sannan na dawo mun manya-manya ɗalibai ne kenan domin ba ku za mu zauna ne yanzu na zauna nan ban ga kafa kowa ba gobe na zauna ban ga kafa kowa ba bibi na zauna ban ga kafa kowa ba za ta sai in ce na yi a gida sai ya yi ne Sun taimake ni Allah ya muku albarka Sun taimaka mun Allah ya saka muku da aljanna wata na nan tana to me muka maka bari in gaya muku bari in gaya muku yanzu duk taron nan ko da abu ɗaya cikin wata ɗayan nan da nake magana kika ɗauka kika yi aiki da shi ƙaddana ɗaya kawai kika yi aiki da shi to ladan ya tabbata ni kuma za a bar lada kamar na ba ki taimake ni ba Allah ya muku albarka kada Allah ya ta ku Allah ya tsara imanin Allah ya biya bukatun mun gode mun gode Allah ya azurta ko aiki da abin da muke faɗi idan mun yi kuma Allah ya an san mana ah, sannan dole mu waiwayi ɗan ji waiwai na musamman mazan da matan ɗan agaji ni madubin da na kan kalle kila ba kowane irin madubin da kowa ke kallon idan kana neman mai yi don Allah kuma su sadaukar da lokaci da dukiyarsu da ilimin don Allah da ɗan agaji na sabon gaba. yanzu wata sai a nuna mata yi ta za sai ta nemi ta yi zagi ma ko ta yi zagi ko ta yi mata fuskan sanuwa su ita kuma tana ɗan zuwa ke haƙuri ki zauna nan ko ki ɗan gufa ko wani abu bai kama da in ba don yi don Allah ba a yanda ɗabi'an an mace take ba ka saurara ma ‘yan uwarta mace har ce maka kallon kawai ka kyale mama ta Allah ya haɗa mu a jirgin mun gode mun gode ku muke gani muna jin daɗi ke eh, ku muke gani muna jin daɗi mun gode a ta sa mu a addu'a addu'an ku na musamman ne amin amin Amin. Amin ya Allah. Saboda haka ‘yan agaji muna roƙon kamar yadda kuke tallafi, kuke agazawa, Allah ta'ala ya agaza muku hakidan aljanna. Mama, wallahi wannan sai na fashe. wannan ɗari biyar ɗin da kika kawo duk kuɗin da aka kawo ina miƙawa amma wallahi wannan a na zan a na zan sa kuɗin mama ci da ni alfahari ne nuna eh ba daidai yake da kowane kuɗi ba Yawwa, ina gaya muku kun magani na saka a na. in faɗa shakka ne kuɗin mamana ne gaskiya ne Allah ya ba mu aljanna gaba an agaji ina tsara muku da hali Allah ya amsa mana ah, dukkan wanda ya ba da gudunmuwa na goye ko na sarari don akwai sojojin goye, suna suna hidima ma Allah ba mu san ba saboda tsananin koyewa har ba mu sani yanzu kun ga wata laya Allah mun na aje ta haka ba ta da ta shiga bayi kan nan kawai yanzu aje ta ga wata baiwa Allah ni ban gwamnati da cikin tana da mata muke karatu nan da ta zo shi shara take kai tana tsarari aiki irin wannan ba kowa Allah ke azurta shi da shi da wanda ya zaɓa wani zai ga kamata kama shara amma ta yi wanke bayi ana wanke min nawa a gida to amma zaɓi ne na Allah Allah kan zaɓi bawa ya yi amfani da shi wajen yin addininsa hidima don ya ɗaukaka darajarsa duniya da kiyama Allah ya biya irin waɗannan bayi da gidan aljanna kamar kana son ka ce min wani abu akwai da yawa waɗanda sukan kawo gudunmuwar gefe na ce muku akwai gas na ce muku akwai sojojin koyi kuma kun san yadda gas ke tsada ko aikin yin rikinin jini ba ma duk da haka za su lalata su siyo su cika mana kai Allah ya cika musu gidauniyansu na alkawtar haɗu da kiyama a a akwai wasu mutane da muke rikasta wannan ayyana sunayen su da malam yanzu ja'a da farko akwai iyalan alhaji aminu jogara saja wannan allah ya amsa rayuwarsa kafin azumin nan sun kawo gudunmuwan marayu da masallaci da kuma matan ta ce a eh, mahaifanta addu'a suna roƙon malam ya sa wannan bawan Allah cikin adda Allah ya gafarta mu. Sai matan Alhaji dogaran malami ita ma muna so malam ya ayyana ta a cikin addu'o'in shi saboda ita ma ta ba mu gudunmuwa a wannan waje musamman bangaren marayu. Sai iyalan ajiya jimman sale su ma sun aiko ma da marayu gudunmuwarsu mai tsoka muna roƙon malam zai sa Jumman Sale cikin addu'a Allah ya gafarta. Sai wata mata ne wanda dattijiya ne tana zuwa nan masallacin karatu to kawai sai aka ce ga wani ciwo ya fito mata a baya ana ce mai bulala shine kawai ya fito mata ba ta iya zuwa da jikanta ma da ba ta iya tafiya malam muna roƙon malam ya sata a jina matan sai akwai wata tsohuwar sakatariyar mu wanda yake jajantacca ne gaskiya ba za mu mance da ita ba sabiya kenan abdulkadir mahaifiyanta ta aiko da sadaka har naira ɗari biyar allah ya mata rasuwa ne malam ya sa ta sai ba za mu mance da alhaji mudan ba na gidan alhaji dogaran malami shi ma muna roƙon malam ya sa mana shi a cikin addu'a akwai alhaji muhammad wanda yake gidan jabalo shi ma malam ya sa mana shi a addu'a Allah ya don ya saka maki da alkhairi a'a ya ba mu gudun mu to sai sai wa'inda dan Allah za ku yi hakuri akwai wanda suka aiko da kuɗi algafar malam da kayayyaki na marayu akwai mai ɗari biyar biyar akwai masu dubu dubu akwai ma fiye da haka akwai wanda kaya suka kawo wasu shinkafa wasu taliya kuma ga waɗannan duka waɗanda suke nan wurin sun taimaka kuwa kware da gaske sun ba da gudunmawa wajen marayu da asusun masallaci duka malam ya sa mana su a cikin adda duk da na ji malam ya yi magana a kan yin agaji daman sun rubuto takarda suna neman afuwan malaman da suke gudanar da wannan abu da kuma ɗalibai da suke gudanarwa to sai malam ya haɗa ya yi addu'a gaba ɗaya da tsarin da fatan da fatan za ku yi haƙuri waɗanda ban ayyana su ba a yi haƙuri ba lokacin a wasu a takaice yana sanarwa ne a kan abin da ya shafi kutuba na fata tsaron kutuba da malayin ke gubatar mana muna da wani kuma shekara shirin ne da farawa duk a cikin da zan ta da cewa mata da masallaci sakamakon sakamakon karancin sanarwa ta ake samun wani jira ko mana ke taɓa biya. ko ya ce ya yi wasu ne mata da duk lokacin da suka wannan sallan ya ba mu ranar asabar da Allah ya san wato ranar ita ku a ranar da asabar da wannan fasara ko ba ta ake yi wadda ya samu mata a cikin masallaci sannan kuma yanzu kuma ya gabatar mana bayan wani a taƙaice inda ake gabatar da wannan masallacin fargidan wadda da yi a kasan dubbai don adalci da ke cikin gudan hukumar marmara ana ake gabatarwa duk shekara kuma karancin sanarwar karfe kuka ke yin da a ranar na la'asar saboda haka nan wannan karan ma Allah ya da za a gaba kuma mun zo mu san sararwa ne domin a sani za a sanar da yin idi bayan mala ya zama fasara wa matan kudu ba su zan nan za a tsara sanarwa sannan kuma za mu sana a gidajen rediyo insha Allah to zai ci saboda haka muna roƙon wannan karan da Allah a daure a jajirce domin yana da muhimmancin halarta dan anguwar namu ba karamin wani to da assalamu alaikum wa rahmatullah sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yanzu za a yi addu'a ne gaba ɗaya iyaye kun ta turo yara ga shi an zo da sadakoki wani ya ce mai addu'a da shi da yan uwansu da iyayen to duka malam zai hada za a addu'a ga baki daya saboda kun ga sha ɗaya ya kusa ga shi ɗin za mu tafi akwai ayyuka a masallacin juma'a na ji ko Allah ya sa albarka. Assalamu alaikum. Thank you. Allah kada ka kunya samu malamai masu jan baki masu taimaka wa malamai dan adadi ma ne maganar su da kowa da kowa Allah ka ba mu gidan aljanna Fitinin da ke aukuwa na sace-sacen al'umma Allah ka shirya masu waɗanda aka jarrabe su aka kama su Allah ka sani mutum ya Allah ka ba su mafita ka dawo da su iyalansu cikin iyalan cikin aminci Allah muna roƙon ka kada ka jarrabe mu da wannan fitina kada ka jarrabe mu da wannan bala'i kada ka jarrabe mu da wannan musiba Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na halal cikin sauki ya rasu ya wasu ya salam ya fa'ali lima yuridu ya man ya yusalla ya yi nam نسألك بأسمائك الحسنى ونصلي ونسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تنسونا تقواها وزكها اللهم وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وجنب اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم عطتنا بالإسلام كاظمين وعطتنا بالإسلام عالمين وعطتنا بالإسلام عاتبين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واصلح حوائجنا وحوائج إخواننا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يتبع عليك إنه لا يحب من هاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد لما قضيت وصلى الله على النبي الكريم الله كما يتامن كلي كلي wannan kudin ba addu'a ta je so ai mata ga wani matashi saurayi ya kawo dubu ɗaya ɗan ɗari biyu sababbi kal yana son addu'a matsau matashi Allah ya maka albarka Allah ya ka Qur'ani Allah ya tsare sabon ban fitina Allah ya tsare maka imani Allah ya sa da kai da iyayenka da mu da kowa da kowa a nan da shige cikin kuma Allah ya maka arziki mai albarka ka ji eh, Allah ya ma albarka wannan ba a maza ga wasu ga naka malam imam ga naka dan agaji ga naka dan ma dan agaji ga naka ko ko kuma sai ku fara Allah ya fara da amin ya Allah amin ya Allah amin kun gama ga ko wata baiwa Allah ma ta aiko min da dalili Thank you.